Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau talata goma sha bakwai ga watan Disamba na shekarar da da ashirin hudu, Shirin yau da gobe zai leƙa gane tare da wakiliyar mahawa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama a kasance tare da mu a cikin shirin namu na yau da gobe. To jama'a masu sauraron mu barkanmu da wannan lokacin ni ce taku hawawo Abdulkarim Yankwaniya zan ci gaba da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. To shirin namu yau zai duba cikakken tarihin mataimakin shugaban kasar Ghana masu jiran gado Profesa Nana Opoku Ajimai abin da ya kama daga jami'ar da ta karantar kuma ta shugabanci da kuma abin da mata 'yan siyasa da mata 'yan kasuwa ke sa ran za su gani daga gareta ta. Daga karshe mu kawo Malam Musa Dankwa mu ji hasashe da zai yi akan wannan mataimakiyar shugaban ƙasa masu jiran gado. Allah Ubangiji mai iko. Rabuwa da duniya zai dole. afirka an samu canjin yanayi mai matukar tasiri a rayuwar mata mata waɗanda ba su yarda a kulle su a ɗaki saboda wata al'ada ba mata waɗanda ba su yarda an sa musu iyaka ba waɗannan matar ba kawai don sun tsallake iyakarsu ba suna gina gadoji suna bude hanya ga waɗanda za su biyo bayansu, suna kuma tabbatar da cewa ikon sauya al'umma yana hannun waɗanda suke da matukar tunani da masu yunkuri mata da suka fito daga ɗakunan tarurruka suna gonaki daga ajujuwa kuwa suna majalisu su ne suke rubuta labarin matan afirka da matakai masu cike da jarumtaka mai hushi da duniya wawa ne making history is gratifying but what really matters is not to be the first through the door what matters is to hold that door open for those behind us. Yin tarihi abin alfahari ne, amma abin da ya fi muhimmanci ne ba kawai ka kasance na farko da ya shiga kofa ba. Abin da ya fi muhimmanci ne rike wannan kofar a buɗe domin waɗanda suke baya su iya su shigo. Abin da ya fi muhimmanci shine kirkirar wasu hanyoyi da za su ba wa mutane damar cimma burinsu. Wannan shine aikin da ke gabanmu nan zuwa shekara hudu masu zuwa. That is the work of the next four years. jawabi kenan na Professor Nana Jane Opoku Ajimai. An haifi Professor Nana Opoku Ajimai a ranar 22 ga watan Nuwamba shekarar 1951 a unguwar da ake kira Komenda da ke cikin yankin Sakiya. Sannan ita malamar jami'a ce kuma 'yar siyasa. Professor Nana Jane Opoku Ajimai. Fitacciyar malama ce kuma 'yar siyasa daga Ghana. Ita ce mace ta farko da aka taba zaba don ta zama 'yar takarar mataimakiyar shugaban kasa fita daga babban jam'iyyar siyasa a ghana ndc a matsayin ta na tsohuwar ministan ilimi a shekarar 2013 zuwa shekarar 2017 ta aiwatar da sauye-sauye da suka haɓaka ilimi a kasar musamman wajen samar da makarantu a yankunan karkara da inganta horar da malamai a shekarar 2008 ta zama mace ta farko da ta shugabanci jami'ar cape coast wato ucc abinda ya kara mata suna a bangaren ilimi da shugabanci Idan ana maganar karatu da nasarori da ta samu a bangaren ilimi kuwa, Profesa Opoku na Ajiman ta fara karatunta ne a makarantar Anglican Girls Secondary School, sannan ta kammala Wesley Girls High School da ke cikin Cape Coast. Ta samu digirinta na farko a harshen Turanci da Faransanci a Jami'ar Cape Coast wato UCC. Sannan ta ci gaba da samun digiri na biyu da digiri na uku a York University, Toronto, Canada. inda ta kware a bangaren adabi bayan dawowarta daga canada ta fara koyarwa a jami'ar Coast inda ta zama malamar turanci kuma ta shahara wajen koyar da adabin Afirka da nazarin jinsi. A shekara 2000 ta zama farfesa cikakkiya, sannan daga baya ta zama mace ta farko da aka taba nadawa a matsayin mataimakin shugaban jami'a wato vice chancellor a Ghana tana jagorantar UCC daga shekara 2008 zuwa 2012. a lokacin da take shugabantar jami'ar ta aiwatar da muhimman gyare-gyare da suka shafi inganta tsarin ilimi gina sabbin gine-ginen jami'a da kuma karfafa damar mata wajen samun ilimi a matakin jami'a Ga kaɗan daga cikin bayanan da ta yi a lokacin da hukumar zaɓen ƙasar Ghana ta ayyana su a matsayin waɗanda suka lashe zaɓen da aka gudanar a ranar bakwai ga watan Disamba shekara 2024. What an interesting journey it has been. And you know nobody sets out on a journey by herself or even by himself. Abin mamaki ne sosai yadda tafiyar nan ta kasance. Kuma kun sani babu wanda zai fara tafiya shi kaɗai ko ita kaɗai tafiya ce mai matukar ban sha'awa kuma ina so in gode muku duka ga waɗanda suke nan da waɗanda ma ba su iso nan tukunna ina so in gode muku duka don kyawawan fatan ku don addu'o'in ku don ku ta hanyoyi daban-daban da kuma don kawo mu duka zuwa wannan matsayin abin da kawai nake so in faɗi shine na gode sosai na gode kwarai da abin da kuka yi kamar yadda shugabanni suka ce siyasa ya kare aiki da muka sa a gaba ya kusa farawa kuma yayin da muke tafiya tare dole ne mu ci gaba tare Na san wannan babban dawainiya ne kuma bana nufin tafiyan nan ta kasance ni kaɗai. Kun zama wani ɓangare a cikinta duka. jam'iyyar ndc jam'iyya ce da ke haɗa kowa da kowa kuma muna nuna hakan ne ta hanyoyi daban-daban aikin da ya dace da ni shine na bude kofa amma aikin bai tsaya nan ba a zahiri yanzu ne ma aikin yake farawa zan rike wannan kofar a bude hanyar da aka bude kofar haka za a bi hanyar a rike kofar a bude don wasu su yi sha'awar shiga ta wannan kofar shine abin da nake nufi wannan ba matsayi ne don tallata kai ba matsayi ne da ke baiwa wasu damar yin amfani da kansu wannan ƙasa ba za ta ginu da wani bangare na ajanda kawai ba sun sani sosai kuma yana nan a fili irin rawar da muke takawa kuma mun amince a matsayinmu na ndc ina ƙara gode muku ina dogara gare ku duka cewa duk za ku biyo baya za ku yi aiki tukuru a wurare da kuke kuma a karshe za mu fara za mu sa farin ciki a fuskokin waɗanda ba su da daman samun ci gaba ko kuma ba su samu cikakkiyar wani nasara ba. ina sake gode muku har so da yawa kuma ina addu'a Allah albarkaci mu ya albarkaci 'ya'yanmu. I wish blessings on our country. I wish blessings on our children. bangaren rayuwarta da kanta kuwa an haifi Profesa Nana Jane Opoku Ajman a wani gari da ake kira Komenda wata karamar unguwa a yankin tsakiyar Ghana. Rayuwarta ta karkata ne. Ta auri mijinta mai suna Mr. Bedu Opoku Ajman kuma suna da 'ya'ya uku. Duk da kasancewarta shugaba mai nasara tana nuna matukar sadaukarwa wajen kula da iyalai da kuma taimakawa al'umma. To, yanzu mun samo ɗaya daga cikin tsofaffin ɗalibai a jami'ar UCC wadda ita har yanzu ma tana gudanar da aikinta a wannan jami'ar domin mu ji ainihin yadda mataimakin shugabar ƙasa masu jiran gado Professor Nana Jane Opoku Ajman ta yi mu'amalarta da mata da irin gudunmuwar da ta bai wa mata a lokacin da take shugabancin wannan jami'ar. Sunana Sana Ahmed, ni staff ne daga University of Cape Coast kuma a former student daga University of Cape Coast. Kafin start aiki daga University of Cape Coast 2000, in the year 10th October 2000. wato shekara 24 kenan da kike aiki a wannan jami'ar. Na ni da ta muyi ido da ido. That was in 2009 da don contest ten secretary daga C Poly that is Cape Coast Technical University. Amma da ne aka je Cape Coast Polytechnic. She aka haɗa ni da ita na je She na fira da ita she was one of my sponsors ba ni kadai ba all the 10 executives in the that particular year suka contest election ita ta sponsor mu. because an ba mun gane kamar shi was a keda an bar kun san kamar ita mai taimakon jama'a ne shi yasa kuma ka tafi duk wanda kuka saya takara wannan jami'a wannan lokacin ita ne ta taimaka muku ko ba ya kur'e ita ta tanye mu ta sanye mu with logistics kudi da muka contest election various on that particular year 2009 the old thing the old university and technical investing daga cape coast na mu muka samu da highest ku da ta taimaka wannan matan ku kuka fi samun nasara ku kuka fi samun jama'a data na an yi ta vice chancellor of university of cape coast kina ganin ta mace ne mai kwazo himma wurin taimakawa jama'a tana da ban sai da dan spain cikin hausa ba amma na sa kama she has a good listening here tana sauraron jama'a kamar in kai ya kai kusa da ita ka explain proposal ka ko abin da ke game da ita ka gwada mata ta san kama abin ya taimake ki as individual kuma ya tamake individuals da ke karkashin ki ta duba abin nan in ki kika yi ya yi miki wa mutane ke tare da ki kuma suma ya yi musu ta sa hannu in ba taa da iko wannan direct nke take ki gan wani kaza me shi ya taimake ki shi yasa ndc ba su yi mistake ba da suka appointing ta as vice, uh, vice presidential candidate mana san kamar da ita nan ta taimake matan ghana me kike hasashen za ta yi oh ni na san kamar gare ta proposal of human development bank na na matan nan ita ta kawo wana san kamar ta kirkiro wani banki na taimakawa mata kadai a eh, ghana mata kada an gana mata kuma da suke da yin masu yi wani abu da zai taimake su taimake mu ta na san kuma ta champion shi kuma tana da very good human relation kana tare da ita baka samu wani matsala shi da ke da ka san kana da wani abu da dai impact ke a da community ka ka kawo ta kama maka. ya rayuwanta a jami'a an taba samunta da wani dan tangarda haka ba ta da wani jesin haka da ta fuskanci a suku. Eh, beginning nan ake sa kaman inda aka san kaman ya zama daman aikin maza in na mace da fita da kanshi duka akwai question mark da before a uh, point as vice chancellor nan maganganu ya fito da yawa amma the end of the day na an zo an gane kaman mutanen da ke suka sai da ita nan duka ta stand out kamar ita da maza sun saya a wannan lokacin iya kuri eh, ita ta stand out shi yasa aka bata yanda aka bata during administration ta yi ababai da yawa har yau University of Cape Coast muna jin daɗin gare da ita ma ta fita da nurse. pro vice chancellor da muka samu na mace ne yanzu da muke magana kuma pro vice chancellor da ke kai na mace shi ta pave way ta break wannan ji ta bada hanya aha ta bada hanya ya ba yanzu matan da ke university of cape coast na suna ya su fita in wani abu ne su masu contest sosai akwai wani karin bayani da zaki kanta da wanda kowa bai sani ba ke kadai kika sani saboda kin aiki da ita eh abin da ke cikin ne kowa na da perception gare da ita amma yanzu da nake ma ko na baki ban ta yanzu gano kika kola tan ba ta doki ba da dare around 8:39 ta calling kice oh wani na ga miss call na iya ku kena wane ne na gode sosai To yanzu mu duba rawar da ta taka kan ilimi lokacin da take rike da mukamin ministan ilimi. A matsayinta ministan ilimi daga shekara 2013 zuwa shekara 2017 karkashin gwamnatin tsohon shugaba John Dramani Mahama wadda yanzu haka yake jiran gado Profesa Opoku Ajiman ta yi kokari wajen sauya tsarin ilimi a kasar Ghana. Manyan nasarorinta sun hada da samar da makarantun sakandare ta jagoranci gina sama da makarantu ɗari. a yankunan karkara don baiwa ɗalibai damar shiga sakandare ta inganta tsarin horar da malama tare da samar da hanyoyi na ci gaba da kwarewarsu ta mai da hankali kan ilmantar da yara mata a fannin kimiyya fasaha da injiniyanci lokacin da aka zaɓe ta a shekara 2022 a matsayin 'yar takarar mataimakiyar shugaban ƙasa karkashin jam'iyyar ndc wadda yanzu suke jiran gado ta kafa tarihi a ghana da kuma yanki na afirka ta kasance abin kwatance ga matasa da mata da suke da burin shiga shugabanci. Profesa Nana Opoku Ajiman duk da kasancewarta a fagen ilimi da siyasa ta shahara wajen kare hakkin mata da matasa ta gudanar da tarurruka da yin jawabi kan muhimmancin ilimi da shugabanci ga mata tana mai jaddada cewa mata za su iya cimma komai idan aka ba su dama da goyon baya hakanan ta kasance mai tallafawa matasa da su ɗauki karatu a matsayin hanya mafi inganci don samun ci gaba a rayuwarsu rana mai raba magowa aiki idan ta fito gari ya waye duniya wawa mai wuji da duniya wawa ne wawa bai san allah karabo ba ya birai ya bata hajiya fati memba ce a babban jam'iyya mai jiran gado wato jam'iyyar ndc ta bayyana dalilin da ya sa jam'iyyar ndc ta zaɓi mace a matsayin mataimakiyanta sunana jafati constituency executive member, East Ayawasu. National Democratic Congress into full, so into bracket NDC. Na farko muna ma Allah dubun godiya, mun roko Allah Allah ya bamu nasara, shi bamu nasara mafi da abinda muke sammani Isa e ba abin da damu ta mu alhamdulillah. Na biyu kuma muna gode ma John Dramani in the history of Ghana ya the first female as a vice president bai taba haku ba, kan NDC daga Ghana. yau john mahama ya duba ndc da muke ndc hidima ndc duka mata ne kika duba zaman gan da kanshi a 100% ki samu 90% mata 10% maza yau mai dai ma mata ndc na damu ci alhamdulillah ba ya duba ya duba ya ce to na ku ranin mate ranin mate sun gana na ku na ku tattanye ndc kan wani hanya yau mata ke gajiya mace ba ta yi dafuwa ba miji bai ci mace ba ta yi dafuwa ba yara ba su ci kuma matan ga cikin gajiyar mu kuma shan mu muna neman loan yau ka ga mace tana neman thousand loan sha ce mata ta kawo wani takarda na take da takarda wani banki ma shan ce to in kana da abin hannu ko zinare ka kawo in bai shi na da wani aje neme loan bai da shi she John Dramani ma mai ce mace da na ba kwasan ranin mai na da in Allah ya da ta zama vice da Allah ya da ta zama vice abinda nake son dai shine women in banking women in banking na dai taimake mata ne duka na zango muka kira su soyayya soyayya fan women in banking yau ka ka karbi loan in kana neman loan ka apply kana neman thousand ghana thousand ghana da ka ka ba wani interest kana neman hundred dollar hundred dollar at the end of the day kai dai ka make sure ka biya ka biya da mu ke biya aka kuma ke doka ba wani amma kara interest la la la ma ya ba mace saboda mace ta tane mu a first thing abin da za ta yi ma NDC kenan women in banking mu duka mu ci amfani a loan da za ka karbi wani ma ce ka ta garan gida wani ya ci da abin kunni wani ya ci da abin wuya saboda yana neman neman loan ya duba dangi ya dai yau women in banki ya zo dai fabu mu da ku duka in kai ka karbi 2000 ka use 2000 at the end of the day kai da wani baku da interest yasa kan wanga abu ma alhamdulillah alhamdulillah to a Ghana dai mata ne suka fi yawa a kasuwanni da yin ma kasuwanci to su ma sun yi kira ga zababbiyar mataimakin shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar ndc da ta mai da hankali kansu ya sunan ki sunana maryam me yake sayarwa ina sai da kayan spices da sobo yanzu haka tun da dai allah ya sa an yayin zabe an cire ta ta zo lafiya mu mata abin da muke so ne garin mu masu kasuwanci ne kan shanin kawo kayan da mata ke kawo wani kasuwanci ta duba da kan hanyar shi a duba a rarrage muna mu samu mu muka sa cinikin mu mu mu samu ana sai ta duba mu muma ma wannan hanya na ma ja ke fata sunan zaliya yake sayarwa ina sai da kakadro busheshe tankwa galiki local one kwataku kwataku kina kawo daga kasashe ana kawo wa ne she in sai da na kare she biya kuma ke kin jima gana ko ba haka ba kin ga shugabanni da dama to ga karin farko mace ta zo kuma dukkan magunganun da take fadi tana magana ne kan za ta zo ta taimaka mata da matasa ke ana ki tunanin kina ganin wani abu ya kamata ta hankalinta ya tafi kai sosai yan kasuwa ta bari hankalinta ya zo kan mata yan kasuwa yan sana'a yanda kayan ke tafiya da yan miya muna sai shi lokacin jomama muna sai yan miya muna sayan miya na 12 seat 120 haka muke si. yanzu muna sayan miya ina so hankalin matan nan ta duba mata ta duba mata da kyau masu sana'a yan kasuwa in yan kasuwa suka ji dadi wallahi ta ji dadi idan yan kasuwa suka ji dadi ina ta ma she mu koma indiya kenan domin indiya mace ta taba zama za mu zama gane zai zama mace kuma ta zama kan sarauta amma in bata kula da mata ba ta samu ba masana domin kayan na da tsada yan miya muna sai shi 120 yanzu yan miya 2 miliyan 200 shi ne nike so ya duba mata don gaskiya garin ga mata ke kula da yara mai shi ya samu ya ci ya sayar ya biya wanda ya saura ya duba yaran shi da shi gana mata ke duba gana mata ke duban maza mata ga maza ga yaran su gana dai mata su ke duban yaran su da mazan su a nan gana. ga mata su fi yawa maza kokari mata barin tashi sun fi maza kokari shi yasa muna so hankalinta ya koma kan mata mata masu sana'a in kuma ta bi wani kuɗi ne dan kadan kadan ta bamu mu kara mu yi aiki da shi mu ta jin daɗi ita ko malama rukayya mai wakiltar ko kuma mu ce mai unguwa mai jagorantar al'umma a unguwa a hukumance ta bayyana yadda cire mace a matsayin mataimakiyan shugaba zai yi tasiri a rayuwar mata sannan ta ba da shawarwari sunana rukayya siliyasu yusuf assembly member for nima is electoral area a matsayin ki na mace me kike son mataimakin shugaban kasa ta miki wanda ake dab sarwa. to farko muna mata barka da zuwa kamar yadda president mamma idarata mu mata ibar yau mata muna happy yadda ya bata as vice shugaban kasa ya gwada kamar mata yau muna ciki wanda za doki shawarar gari da mu da ana gan mace sai dai kitchen mace ba ta ta take decision namiji magana final ne amma yau shugaban kasa ya bar matan ghana mun ji daɗi sosai ya gwada muna kaman muna da impact cikin garin nan yau in aka zama tebur in za a doki shawara mata voice muna cikin yau yau da ta zama mace muna muna da zuwanta muna so ta taimake mata sosai especially matasa wanda suke cikin education a duba yadda za a tani education su je gaba muna da single parents da ba su afford a duba yaran mata education su yau wanda suka drop out from school muna so asmace ita ta san problems da yawa a taimake su su koyi aikin hannu yau aikin hannu ko na ka bi da shi ka ci abinci kamar hairdressing kamar koyon dunki kamar makeups yanzu ko carpentry ma mace na ya ta koyi ta ci abinci da shi don kana da aikin hannu ko ina kabi bi ka ci abinci da shi muna rokonta kuma iyayenmu da yau suke cikin gari yau capital ya zama musu problem kamar yadda shugaban kasa john ramani mama kunna yake muna fariya da shi yadda ya tuna da mata ya kawo women banking a ba da kudi mata su yi aiki da shi muna yi na jin magana kara manta da mata baya in aka zo matan kasuwa yan business at least a tuna da su a yi a ba su wanga kudi su yi aiki da shi yau gida ya zaunu a samu bright future cikin zangoninmu ko cikin garinmu yau in ka duba cikin gida babaninmu kade ba su yawa shaida iyayenmu mata kanninmu mata yayaninmu mata duka za a kawo taimako sannan mu samu bright future sannan a samu concrete family sannan family ya yi saya kan kafan shi isa muna rokanta in wannan kudi ya zo ta saya kan kafanta asmace an zabe ta ni ta saya matsayin matan gane duka yau mata mu yi proud da ita kamar zamaninta yau mata mun san kamar yes mu ma muna cikin gari isa kata juye muna baya muna roƙinta ta sai kan kafanta mu kuma mata mu yi proud da ita da ta zo vice yanda yau mata muka je gaba cikin kowane lamari asma ce mata da yawa na tsoron contest muna so ta encourage mata kowane position da namiji zai saya mace ta ta saya ta ba mu wani encouragement mu yi muna muna saya muna contest election position ba only for maza kade ba mace na da right ta contest kowane position da take so yau ita ma big example ne for kowane mace da ke cikin ghana isa ta ba mu wani encouragement mata ma mu yau mu sai kan kafanmu mu san kamar mu kuma mata muna part in decision taking cikin garinmu na ghana mata 'yan siyasa kuma ba a bar su a baya ba sun fito sun bayyana irin nasu jin daɗi da suka yi don ganin cewa an cire mace a matsayin mataimakin shugaban ƙasa karon farko a ghana da sunana jumaya halifan na nima kusun tulayi amma for now na zama yar siyasa to ina mata dai fata alhairin kuma abin da nake da shi da dan ce ne mu dai mun yadda da ita mun yadda kamar abin da ta ce muna za ta yi nan ta yadda yi ce ba wani abu da yawa bane mu dai muna so ne ta taimaki mata saboda yau mata ke girke da gida mace ta samu aiki tana yi gida na dadi shi sabin da damar mu ce mata ta hankuri ta waiwaya ta duba mata don yaran mata na zube ba aiki kin gani ko inda mace na aiki gida na dadi gida na kyau shi samu abin da zamu promises da ta yi ma matan nan Allah ya bi bayan ta ta ta yi muna abin da ta ce za ta yi ta yi kuma mun san da ikon Allah ta yi ta yi muna. Suna na Jummai amma suna da kowai sani a tafin ne na ni kuma branch mu organizer na na ta alhamdulillah don ta zo ta tanye mata ne ta zo ta tanye mata kuma ba ta ba samu irin ta ba ta yi ma yan disco kari ma za ta tanye matan ghanaians har ma ta tanye maza kuma eh abin da nake so ta yi ne. mata muna da ban tausayi kamar yadda ta ce da ta tanye matan ga sai kokar ka su saba muna alkawari ta tanye mata ko da kudi kadan kadan kadan mata ba kowa in dai kaya business ba sai kudi da yawa ba kadan da da ba kan nan kaya kai shi kadan kadan yayi yawa yanzu kuma muna tare da shugaban global info analytics kuma malam musa dankwa mai hasashe da sharhi akan lamuran siyasa barka da barkanka da shigowa wannan shirin barka ka dai da Allah zan suka gabatar min da kanka ah okay um, sunana Musa Dankwa ni ne uh, eh, CEO Global Info Analytics menene global wannan global info kamfani ne da suke shanin eh, birkice shanin siyasa da tijariya sannan kuma da kasuwanci da sai da sayarwa wannan zaben da aka yi john dramani mahama shine ya yi nasara sa kuma mace ce kana ganin zuwan nan ya iya kawo wani ci gaba a rayuwar tattalin arzikin mata 'yan kasuwa matasa na gan alama kamar na ya kawo cin gaba cikin sha'anin alamarin mata da eh, kan neman mata da suke cikin eh, matasan da suke aikin annonsu in ka duba wai eh, aikin mata shi mata sannan kuma in uwar ko mata na cikin position da yake da influential suna su su push ajandan mata na imani kamar ta kawo bambanci cikin ra'ayin shaɗin mata garin in ka duba ta yi batun gender equality abin yadda za yi mata kuma karare na su wurin aiki ya ba su hakkin da ya kamata sannan kuma ta yi batun shanin women's bank bankin da dai duba shanin mata a wanga babai biyun ga is very important albuhimmun ne cikin cin gaban gari. to dama gane dai mata suke rike da kasuwanci ko ba haka ba kai da kanka ka ce kana hasashe ko kana sharhi kan kasuwanci kana ganin mata za su yi su bada gudunmuwa cikin tattalin arzikin gana ina gan haka because in ka duba um, even duniya nan companies da ke kokarin duniya ga waɗanda suke da mata cikin bodu su sun fi kokarin sun fi waɗanda suke da masu zalla su akwai alama kamar inda mata na cikin abu ina zuwa gaba yanzu me za mu sa ran za mu gani tunda ka zama mai sharhi ko in ce bincike kan duk wani abin da ya shafi siyasa wani abu kake tunanin Gana za ta expect take jira za ta gani cikin wannan lamarin siyasa ina kama in inda gwamnatin da ke zuwa ta sa kokarin cikin shanin mata a duba cikin sha'anin eh, aikin mata bankin su financing su sa'annan kuma ababen da ke sa mata ba samu cin gaba cikin aikin su an yi an ci cire waɗannan ababen hanyar insha Allah cin gaban mata ya fi eh, yadda muka samani. Na gode kwarai To masu sauraro da haka muka ka ƙarshen shirin namu a wannan lokacin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin baƙin namu na yau. Da wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim Young Pioneer da wadda ta daidaita mana sauti wato jude Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da shirin